da abin ya wani ake sa ko a ja ake sa ko su yi da sa a wannan na kunne ne a wannan ake sa sashen daga baya zan ma eh? bari ka daga baya zan za a ba shi kansa eh eh shi sana ce daga baya gefen wannan ayan za ka karanta mana zuwa kallon tambayi kafin mu fara na hadisi ya wahara da kai أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن وكرتو بشدونا أنفعنا بأكيد الشباب كلنا غير وامي البركة inda kana karatun baka aiki da shi ta tabewa ne asara ce lokaci ya yi